وكل بجاج ولا يؤمن كل ولا يؤمن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بوجاب الله تبارك وتعالى وجاب ترمو أو نبوشكما دي ولا نمشي نمشي ولا نمشي za mu ci gaba da muka tsaya yau muna yammacin juma'a goma ga wata ramadan da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda wani ce da ke da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin da shida a kalandar turawa kuma gushe ba muna cikin suratu yusuf amma wani Allah kafin mu shiga cikin abin da za ku karanta a wani ya rubuto takarda yana tambaya wai wanda yan wannan annabi su ba alaihi salatu wa salam da ake kan kirkar su menene alakar su da da yahudawa ko bani isra'ila ce saboda ya ji wani malami yana cewa wai wayannan yan da bi su guda goma sha biyu to su ne asalin yahudawa da kuma ko bani isra'ila ce kuma an ce ya ce to ne alaƙar su da bani isra'ila wa'anda suka yi zamani da annabi musa to wannan duk ta ce jumlar tambayar da yi abin da wa'annan dan uwan annabi yusuf alaihi salatu wa sun tabbata kuma da malami su ya fata ba <clears throat> suna da cikin sulalar da bani isra'ila da suka fi shi ah, abin da kamata mutane su gane awwalar shi ne za ka ce bani isra'ila ko bani isra'ila ta wanda hanyar da gungun yahudawa da gungun turawa kabilun turawa duk gaba da su suna cikin banu isra'ila haka kabilun yahudawa duka suna cikin banu isra'ila ah, sannan dukkanin su ah, abin da ake nufi da banu isra'ila din su ne ƴaƴan isra'ila ƴaƴan isra'ila ah, in kana so kuma ka ce da ni jikokin isra'ila duk ɗaya بنو إسرائيل أهل إسرائيل هو بنو إسرائيل جي هو كين إسرائيل آه، شيء إسرائيل شيء اللي النبي يقوم من عليه الصلاة ما هي سوء النبي يوسف شي أكي سيما إسرائيل كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراه Allah yana ba da labarin abin da su ba su kira yi suka yi na halatta wato ji na haramta wasu abubuwa na haramta wasu abubuwa a bangaren man Allah ya ce kullu ta'ani dukkan wani abinci kana hillal li bani isra'ila ya kasance halal ne a wurin bani isra'ila Allah ya halatta musu shi illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawra fa sai abin da shi annabi yaqub ya hawa sama kansa gabanin a ɗaukar da taura abin nufi isra'il ne annabi ya yaqubu alaihi salatu wasalam shine ubansu ko shi ne kakansu don abu da farko kenan sannan na biyu ne cewa wa'anda ya'yan nashi muka ce babu shakka eh, abin da malamai suka karrara cewa eh, bari zai isra'ila suna dukkanin su da yahudawa da turawansu su lalata eh, su ne zuriyar su ne ta'didar wasu malamai suna cewa su uku yahudawa sun fito ne daga cikin zuriyar ah, dan annabi yaqub wanda ake ce mishi yahuda ina fatan gani yahuda ko da aka aka yi kalmin sun ya koma jazin ya zama yahuda daga nan aka aka kira su yahudawa ko yahudu ko gani ba amma bangaren su sauran bani isra'ila cikin wanda shafi jinsi ko kabilun turawa to su ma dai daga cikin wanda sulalar ne amma dai ni tahdidan ban iya sanin cewa cikin wannan iya na annabi yaqubu kamar ka ce ne ne kakansu tahdidan kamar da malamai suke ambata cewa su yahudawa kakansu su yahuda yanzu turawa wani ne kakansu cikin ƴaƴan annabi yaqubu wani shi ne ba abin da ba sani ba kun gani amma ni duk da da muka ce yahudawa da turawa da wani da ni isra'ila umuman duka ya'yan yakubu ne shi kawo sunan annabi yakubu ne alaihi salatu wassalam kun gani ko ta ah, amma cewa me alakar ah, su yayan annabi yakubu alaihi salatu wassalam da bani isra'ila da suka yi zamani da annabi Musa a Misra to amsa wannan sai ka ce su gani Isra'ila da suka yi zamani da annabi Musa a Misra to jikokin wa'in ina fatan gani jikokin sai shine alaƙar su ina fatan gani to shi shine wallahu ta'ala a'lam idan ba manta ba a jiya kajiya mun kwana kan aya ta aya hmm? ta ma ta samanin da yamon kwana za mu tashi samanin da ita wuce ta samanin da ɗaiɗin ko to karanta ta irjiyu ila abikum kenan بسم الله الرحمن الرحيم ارجعوا فيها فأقبلنا فيها وإنا لقادرون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى وقال يا عيناه من الحزن فهو تَغْيِيرٌ yace irjiu ila abikum ku koma zuwa ga mahaifinku fa qulu ku ce da shi ya abana ya mahaifinmu ya babanmu in labnaka sarqa lalle danka yi sata shi binyamin kenan wa ma shahidna illa bima alimna ba mu yi shaida ba sai game da abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizi kuma san mu kasance masana gaibi ba kuma kiyayewa game da gaibi ba wasal al qaryata kunna fiha ka tambayi mutanen alƙarya da muka kasance a cikinta wato mutanen misra kenan wal'ira allati aqbalna Nasiha, da kuma ayari matafiya da muka fuskanto muka dawo a cikinsu. ka tambayi su labarin yadda lamarin nan ya kasance wa inna la sadiqun lalle mu tabbas masu gaskiya ne a cikin abin da muke baka labarin sa qala sai shi ma ya da su bal ba haka lamarin yake ba sawwalat lakum anfusukum amra ku dai rayukan ku sun kawata muku wani lamari akwai wani abin da zai ke kasa wanda ku gaya mani ba amma fa sabrun jamil wato al'amari na shine hakuri mai kyau al'amari na shine wato zai yi hakuri hakuri mai kyau asallahu an yaki ni bihim jami'a wato lalle tabbas ne Allah ta'ala zai zo mani da su yayin da na guda uku baki daya innahu huwal alimul hakim lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne madani mai hikima wa tawalla anhum to sai juya ya fita batun su ya bar su shi da dijin da annabi yaqub ya fita batun yaren. ya juya ya bar su wa kala sai ya ce ya asafa ala yusuf wato ya kace damuwa ta akan annabi yusuf wa biyazzat aynahu duka idanunsa suka koma fari tas wato saboda damuwa da kuka shine wa biyazzat aynahu min al-huzni idanunsa duka sai suka yi fari suka koma fari saboda damuwa wa huwa kazi wato yana wato ɓoye kushinsa shine wa huwa kazi wato yana mai haɗe kushinsa ina fatan kun gani wanda shi ne ko yana koya damuwarsa ina fatan eh, la'allafin gane ko wanda shi ne a kamar da ke jiya mun kan muna kan gabar da take yi mana bayani a wannan kisa ta annabi yusuf alaihi salatu wa salamu gabar da take ishara ga cewa bayan eh, al'amari ya tabbata a zahiri a zahiri cewa ana ganin biniyan da ya yi da ni an zafi wa a cikin kayansa sun nemi alfarma da samun kawa cewa na biyu su ya kura ya kama ɗaya daga cikinsu ya rike amma ya ba su dama su koma da biniyan da wajen mahaifinsu saboda ubansu datti gari kuma ya tsufa sosai ba ya yi hakuri idan bai ga biniyan ba annabi su alaihi salatu wasalam ya ce suna neman sanin Allah ta baraka wa ta'ala da su rike waje wanda ba su samu kayan su a wurin sa ba kawai sukan kama wanda suka samu kayan su a wurin shi ne in suka kama wajen da ba wanda ba to su sun kasance aljalumai to bayan ba samu muwafaka da yarda daga annabi su cewa a duniya bin ya kama wani ba sun tabbatar da haka ba zai yi wasu yanke kauna sai suka koma jini suna tattaunawa da shawarar cewa me ya kamata su yi wanda matsalar suka fuskanta yanzu me ya kamata su yi a matsayin mafita to shine eh, babban su da muka ce wasu suna cewa shine yahuda ah, sai ya fara bayani yana tunatar da su yadda hakikanin matsalar take don su kasance a basiratin cewa su suna fa sun rike alƙawali na musamman daga mahaifinsu sun rike mawuƙiƙan min Allah daga mahaifinsu cewa tabbas za su zo ma mahaifin da binyamin da ya amince ya ba su fi aka yi wannan tafiya da shi shi kuma su tuna irin sakacin da sun kai tun gabanin haka gaba da annabi su alaihi salatu salatu to saboda haka wannan matsalar ta faru a haka kuskure bisa kuskure kenan to shi sai ɗauki decision da matsayi ya ce to shi kan ba zai koma gida ba don ba zai iya fuskanta baban shi ba don bai san me zai gaya masa ba daga ba zai bar wannan kasar ta misira nan zai zauna har sai da mahaifin nasa ya ba shi izinin cewa yanzu ko kuma Allah ya hukunci gare shi muka ce malamai suka ce auya kuma Allah ji da yace yana da Allah ya wani hukunci gare shi ta yadda zai sa Bilyaminu din a tafi shi sai su koma tare kenan ko kuma Allah ya bashi wani iko da karfi ta yadda zai iya zuwa ya gallabi su annabi su ya kwashe Bilyaminu da ƙarfin tsiya ya sa shi gaba ya kai shi gaban mahaifinsa ko kuma Allah ya kumshi gare shi da ma'anar cewa ya musu amintar shi kenan kun gane ko shi Allah ne khairul hakimina wanda muka ce mutanen nan mutane ne masu addini shi yasa kalmomin su da maganganun su kake ganin su suna cike da tasiri da abubuwa da suke ne suke nuna maka cewa ne mutanen nan iyan addinin Allah ne sun tashi gidan tarbiyya kuma su masu addini hatta ya kuma Allah li wa huwa khairul hakimina shi ne sai yake ci gaba da gaya musu cewa ah, su koma wurin mahaifinsu irji'u ila abikum fa qulu inna ibnaka saraka ku koma wurin mahaifinku tunda ni na ce ba zan je ba kenan ku da kuke ganin za ku ido ni da baba to ku koma ku tafi amma idan ku gani sai ku gaya masa wa qulu ku ce mashi inda muka kasara wa ya abana inda muka kasara ku ce mashi ya mahaifi mu lalle ɗanka ka yi ya yi sata ne ya yi sata ne shi aka kama shi aka rike shi za a bautar da shi can tsawon shekara guda shi sa ba mu kuwa da shi ba kuma mun yi duk abin da muke yi nan a bamu shi ba a bamu shi ba sannan wannan matsala ta shi da ta faru ta sata wa ma shahidna illa bima alimna ba mu yi shaida ba sai da abin da muka sani babu abin da muka shaida a kan shi sai abin da muka sani saboda ka mu shaida ne cewa suwa almaliki ya ɓace aka zo aka kama caji da kashi aka fitar da suwa almaliki a cikin buhunsa ko kayansa wanda wanda shi ke fasar shi ya ɗauki suwa almaliki wanda shi bai da gari mu ma shahidna illa bima alimna kun gane ko wa ma kunna lil ghaibi hafizin kuma gun kasance wato na game da gaibi ba wa ba kun dalilin rage hadisi mun kasance na game da gaibi ba ah, wanda suka ce ma'anar sa wa ba kun dalilin gaibi alibi wa ba kun dalilin gaibi alibi ba mu kasance na gaibi ba saboda haka ba mu san gaibi ba wani shi ya hukumta ba mu san abin da zai faru ba na cewa zai yi tada in mun je da shi ne tara kasantan mu san laifi ba ba mu san wanda matsala za ta faru ba shi yasa muka ne muka amince ka bari mu je da shi <clears throat> kwatsam sai ga wannan abu ya faru da mun san laifi nan da ba za mu zo ma da shi ba kun gane ko ba ma dalil lil ghaibi hafizi a ah, waɗansu malamai suka ce abin da suke so su gaya masa da ma'anar cewa kun dalil lil ghaibi hafizi suna son su tabbatar mashi da cewa ba su san gaibi ba don haka zaman da suka yi da shi biliyanin a misra dan zaman da suka yi da shi a misra kafin a yi masu awon abinci a sallama su ba su sanya ya sata ba su gasar san da ya sata ba su sanya da an kai ba haka kawai sun kama hanya ne kawai a da kayan sata amma ba su sanya ya sata ba saboda wasan gani ba ina fatan gani wannan shi ne wallahu alam an rotu daga alman mujahid kamar da muka ishara a jiya cewa imam mujahid ke fassara wa ma na lil ghaibi zina cewa ma'anar shi ne wa ma kunna na'lamu ta ibnaka sayasriqu wa yasiru amruna ila haza. ba mu san cewa kanka zai sata ba da kashe lamarin mu ya kasance a haka walau alimna zalika ba za mu da bihi da mun san wannan zai faru da mu tafi da shi ba to amma saboda motsa san gaibi sai abin da ya faru ya faru wa ma da lil ghaibi hafizi ah, al-imam ikrama maula ibn abbas rahimahullah shi kuma yake cewa ai ma alimna anna ibnaka saraka asalan ma mu ban kusan ya satan ba saboda ba mu san gaibi ba fotsan muka ga kawai an ciro kayan sata a cikin jikar shi ina fata gani wannan shi ne kun ga kamar ni wani adadu za ku ga cewa eh, wajen mutane maganganu su cike suke da eh, tasiri da addini yanzu shi mai magana ya gafa su cewa Allah shi ne wato khairul hakimina daga cikin kuma abin da ya musu wasiya su gama ubansu su gama shi cewa dan su ya yi sata wa mashahina illa ba ma'alimna ya ce wa ba ku dalil gaji hasiri ba mu san dai ba ba mu iya kiyaye abin da cikin gani wannan kaga shi ke gwada abin addini ya tare da cewa babu wanda san gani sai Allah don ka su ba su san gani ba ina fatan gani gaibi wani abu ne wanda yake babu wanda san shi sai Allah la mala'ika wala annabi ولا يعلم من في Wa ma الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون يقول كجاية مسلم لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله babu wani wanda yake cikin sama ko a ƙasa wanda ya san gaibi in ba Allah ba Allah ne kada ya san gaibi wa ma yashuruna ayyana to kuma su bai ba san san za a tada shi ba zaka gaibi in dai ah, yadda shari'a ta kira shi da suna gaibi a babin tauhidi ta ɗaya daga cikin ma'anoninsa shine abinda zai faru a nan mustaqbal ina fatan gani to wannan babu shakka babu wanda ya kashi sai Allah ko da ko abin da zai faru ne da minti biyu balle an jima da yamma ko da daddare ko gobe ko sati ko ko shekara daya ba wanda san wannan sai Allah wani abu ne da Allah yake barka da sani da sanin shi wahdahu la sharika la wannan shine kullu ya lamu fi samawati wal ardi wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun a wani wuri wa inda hum mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah mabulan gaibi suna wurin Allah ne shi kaɗai ba wanda ya san su sai shi alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shi ne masanin gaibi wanda baya bayyana da gaibin sa ga wani gane ko قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء wani shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya umarce shi da cewa ya faɗa kulka ce da su la amliku li nafsi naf'an wala barra. ka gaya musu ni ban iya mallakan wani amfani don ko cuta don kaina da kaina ba zan iya saka wa kaina wani amfani ko ta cuta ba duka komai a hannun Allah yake kullu amliku li nafsi naf'an wala darra yace illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ce saboda ka shi yake je mutum alkhairi ko ta fa'ida ko amfani sai shi ke sa cuta ko wani shari ya shafi wanda ya ga dama daga cikin bayan sani ba a hannuna a wannan ya ce wala kuntu alamul ghaiba da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na san gaibi lastakfartu min alkhair da na yawaita daga alkhairi da komai na ba shi komai alkhairi ne wa man sani so ba wani abu mura zai shafe shi da na san gaibi da haka rayuwa da zan shafe shi amma ka ga abin in ka kalli rayuwar annabi abin haka ta kasance ko musibu da da jarrabobi iri iri ayyuwa inda annabi ya shiga cikin su ba ka yake gamsu ya ce inda san gabi da haka bai faru ba lasta ka sabta min alkhairi wa qawlan su kun gane ko to saboda ka hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk kowa kusanci ga Allah da matsayi ga Allah tabaraka wa ta'ala bai san ba da wannan nabi aisha radiyallahu anha a roto daga gare ta take cewa man haddathaka anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'lamu al-ghaiba faqad kazaba tace duk wanda baka labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san gaibi tace faqad kazaba wannan mutum ya kayya ya ga maka kayya ta ce wa huwa ya ƙoli domin shi annabin cewa yake yi la ya alamu da ghaiba illa Allah Aisha take roto wannan daga annabi ta ce annabi ne yake la ya alamu da ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah to saboda ka wanda ya gaya maka cewa wai annabi ya san gaibi Aisha ta ce ƙarya yake maka baka ji tsoron ka ce ko ƙarya ne kun gane ko to wannan shine hakikanin al'amari kuma kamar da aka yi ta faɗa ma mutane wadda ita ce ka'idar ta addini ta shafi haƙƙin Allah ta bada kauta ala wato ina son ce haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah ne daban mujarrajin da'awar cewa wai kana son annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kana ganin girman sa wannan da'awar ba ta sa a shari'ance ka dauki haƙƙin Allah ka shi. da kai haka ka wuce gudanar da yi kai ka wuce gona da iri ka yi gudu ka yi istira kuma shi a gani shi yake cewa turu ni kama akaratun nasara isar da mariya ki kar ku canfa ni ku kai ni inda ban kai ba kamar yadda eh, turawa ko kiristoci suka ɗauki al'amarin isa alaihi salatu wasallam suka kashi inda bai kai ba suka ce mishi shi Allah ne dan Allah ne waye suka kammama suka kashi inda bai kai ba la tuturuni kama asarat nasara isa ibn maryam kun gaje ko sai da yace fa inda ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu kace ni da kuke gani na ni ba wa Allah ne ba Allah bane ban da wata sifa ta Allah to ce mani ni ba wa Allah ne sannan ni manzon Allah ne to wannan shine matsayin annabi kuma ah, lura da wannan da ba shi ne matsayin da yake da shi shine son shi shine girmama shi shine kuma kiyaye haƙƙin sa shine kiyaye haƙƙin ubangiji baraka wa ta'ala amma ba ka dauki haƙƙin annabi ba ji haƙƙin Allah ka baiwa annabi ba nabi ba Allah ne ba ba Allah ne ba saboda kamar wata sifa daga cikin sifofin Allah zaka cewa annabi ya tarayya da Allah a cikin wannan sifa wannan ba ma son annabi ba ta ce kawai wannan Allah ke abin da ke so ya ce ya'yan annabi ya kuma mutane ne masu addini za ka dukkan kai wannan abubuwan da ƙa'idodin tauhidi wa ma kunna lil gaibi hasibi don haka ba su san gaibi ba kamar da babu wanda ya san gaibi muka ce sai wa sai Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne. to har yau sai wannan babban daga cikinsu daga cikin abin da yake son su gaya wa mahaifinsu sai sun je gida to yace kuma ku ce mashi wani alil karyata lati kunna fiha yanzu wannan labarin da muke ba ka ba ba game da abin da ya faru ga binyamin na cewa sata yi aka kama shi aka rike shi wasu alƙaryar tallafi kunna fiha ka tambayi mutanen alƙaryar da muka kasance a ciki wasu alƙaryar tallafi kunna fiha ai wasu alƙaryar tallafi kunna fiha kamar da ma suke cewa akwai haka wani ko yawwa ka tambayi mutanen alƙaryar da muka kasance a cikinsu ko a cikinta saboda kake nan in kana so ɗauki wani mataki da zai baka daman ka tambayi mutane da misali can inda muka sanci don ka ji tabbacin da muke gaya maka ko a muke gaya maka gaskiya ne sannan ba mutane a ƙarya ba mutane misali kaɗai ba wal iran lati aqbal nasiha kadalika akwai bangare da muke so ka tambaya shine wal iran lati aqbal nasiha ka tambayi karo ka jama'a matafiya allati aqbalna fiha wanda muka fuskanto muka dawo nan fiha cikin wannan karuka wanda su ma daga misira suka je suka siyo abinci muna tare da su a can misira kuma tare muka zo nan to su ma ka tambaye su wannan labari ka fi za su ya maka wani irin lafi a kamar na fiha ina fatan gani da karukan jama'a ayarin jama'a matafiya da muka wanzanto a cikin su wanda malamai suka ce wallahu alawai da mutanen da suke shara zuwa gare su da suka zo tare da su al'irar lafi a kamar najiya lokacin su ne mutanen kan'a su ma bukata ta cin musu ko ta same su sun je misira bisa da idan bukatar da 'ya'yan annabi ya kuma suka je misira a kanta za ka tare da su suka dawo to shi da suka ishara cewa ya tambayi su ma wa'in a matsayin bangare na bidiyon ji gaskiyar labarin da suke gaya masa kun gane wa tsalil kare tsallafi kun nasiha fiha wal tsirar lafi a kamar nasiha kun gane ko to shi ne sai suke lebe wa sako yake cewa su zai masa da zance cewa wa inna la sadiqun wa inna kuma lalle mu la sadiqun da tabbas masu gaskiya ne a wannan labarin muke gaya maka ba gaskiya al'amari muke gaya maka babu kayya babu wani shirya cikin wannan matsala ka tambayi mutane misira ka tambayi abokanan da zai wa inna la ko? kun gane ko mu masu gaskiya ne a cikin abin da muke baka labarin sa ba ba kan ya muke ga maka ba wani filin bane ba su shi ne ba to anan wani malamai suka ce sun rufe masa wannan magana ta hanyar yin amfani da wannan jumla wacce take kunshe da ababen karfa magana guda biyu wa inna a cikin wannan akwai ta'kidi domin akwai inna sannan akwai dalili na na wakilin sunan su masu magana inna wato lalle mu ku gani in babu inna din da kamata ya ce a jiku na ko to amma sai suka ce wa inna sannan cikin lafazin la sadiqu ne sai suka kawo wannan lamun shi ne na fa'idar sanda ta akidi in babu wannan duk jumlar da kamata ya ce da shi wa na su wa na hannu su a jiku mu masu gaskiya ne a labarin nan amma ba su wajen wannan ba suka ce wa inna la sadiqu sun gaya masa wannan ne malamai suka ce a balagance wallahu alam saboda sun lura sun sani cewa mahaifin nasu yana cikin taraddudi yana cikin taraddudi da rashin nasuwa game da labarin su ina fatan gani saboda kan duk abin da suke gaya masa sun fahimci bai nasu ba suna cikin tambaba da taraddudi game da abin da suke gaya masa shi yasa suka bukaci su karfafa wa ta su wala Allah ko suna iya rikar da shi shi suka ce wa inna la ko? kun gane ko dama abin da yasa shi ni, shine abin da suka yi masa a rufar ko game da al'amarin ne ko yawwa kun gane ko to saboda haka su da kansu kwanci haka sun hanci da yanzu da duk abin da suke gaya masa suna hau ne amma babu alamar kuwa a tattare da shi da amincewa da labarin su kamar yadda wancan karon na farko ba da suka zo da labarin da suka zo da shi na cewa wai ga abin da ya faru ga annabi aka akasin abin da suka yi masa yanzu suka ga masu da suka ga masa sai suka ce mishi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna kai, wa ma anta bi mu'minin lana ya ba ba kasan ba ka kasance mai gazzata ba walau kunna fadikai ko da muka tafi mu wasu wasu yaki kaji da su da kansu ba su da kansu ba su da kansu wata da kansu to shi da wannan karon ma suka ce wa inna la sadiqun wannan shine abinda ah, shi wannan kabiru ne musu wasiya da cewa idan suka je suka koma wurin baban su tun da su suna iya ido biyu da shi to su gaya masa wannan magana wa Allah shi amince shi yarda da abinda ya faru kun gane ko to abin da ke tafi shine mai da martani shi mahaifin kala bal wala zabu anfusukum amra ko wato martani da ya mai musu bayan duk sai maka wannan jawabin to anan wuri akwai ta matsala da malamai suke ambata matsala ce janibiya da ake hasaso ta cikin wannan kissa ta annabi su alaihi salatu wassalam wannan matsalar ita ce cewa annabi su alaihi salatu wassalam a karon farko ɗan uwansa ne suka ɗauko shi yana yaro bai balaga ba suka kada shi rijiya da zimbar su kashe shi ya zama kai kashin lamarinsa Allah ya fitar da shi aka kama shi a matsayin bawa aka ji aka aji shi inda aka aji shi ko eh, aka saka shi hannu inda aka saka aka saka shi hannunsu kaga eh, zaman shi rijiya kaga bai da wani da farko yaro ne yaro ne zaka ce babu takalifi a kansa aka ɗauko shi ya koma matsayin bawa bawa ni ta gaba shi da tasarru kuma bane ba yana shi wannan kaidi na bauta babu tasarrufi a kansa ko ga hannunsa kuma sai matsala ta zama kurkuku ta kama shi shekaru wanda ke ko kurkuku ina maganar ah, wani tasarrufi a kan shi ba shi ne iko yin wani abu kun gane wannan to yanzu ya zama zaman kurkuku Allah kawo shi aka dawo da shi wurin sarki kamar ka ya samu yanci na amma to ana cikin haka kuma sai ya zama shi kenan yanzu ya zama abin da ya zama ya ma zama al'aziz yanzu lokacin da ya zama al'aziz wannan kan tabbas za ka ce da ni ya samu mai cikakken yanci a ko gani ba a kana sarki kam ai ka samu mai ka samu yanci mala ka samu yanci ke da kana yi tasarrufi gwargwadon abin da kake yi gaskiya kun gani to wai abinda suke cewa karkashin wannan shimfiɗa shine lokacin da zama al'azizin muddin da yana wai waya an kai da je shan falastin wurin mahaifinsa ko gani ba ya kamata lokacin da ya samu yancin sa yawa gari ba saraki yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da da yanci suka ce ya kamata ya bar misra ya tattaki ya je ya ga mahaifinsa tun da shi ya san inda suke kamata ya je ga mahaifinsa kan yana ga da su sannan kowa sun yaro su kaga yan uwan bayyu a ce sun mutu gaba ko wato suna son su ce da kai ya an kai bai je ya ga lamarin iyayensa ba ya aka bai je sada zumunci ga yan uwansa ba kun gane wanda wannan kenan a zahiri kaga ba mun wanda ya kamace annabin Allah ba ba abu ne wanda ya kamata ya kamata ga annabin Allah ba shi ga wani annabin Allah shi da cikakken dama cikakken dama ta ziyartar iyayen shi da yan uwansa da waje amma bai yi ba ya ta shi aminta kawai ta batun su kuma ya san inda suke hakar to ya aka yi wanda abu ya faru ga annabi su a matsayin sana annabin Allah to su shi ne malamai suke ta dan maganganu ko ce magana ah, akan wannan da samun kamar ka ce ne mafita game da wannan abin da za ka yi tsawara shi cikin wannan mu maganganun suna biya amma dai mafi kyawun abin da su malamai suka faɗa kamar da ban gawi ya ishara a cikin tafsirinsa shine cewa wallahu alam annabi yusuf alaihi salatu wassalam dukkan abin da yi na kin zuwa falastin da ziyartar iyayensa da yan wasu da waye. duka ya yi wannan ne ga umarnin Allah saboda shi annabi Allah ne karku manci karku manci saboda kamar wajen zaɓin kanshi ne yake zuwa ba kun gani kamar umarni samu daga ubangiji shi yasa bai ji ba to ne hikimar kin zuwan karshen wannan umarnin sai suka ce saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi na buƙatar ko kace ya nufaci wasu hikimomi su faru da farko ba shi annabi sun san ba kamar da muke biyan yi yanzu na farko kenan wanda karshe wannan akwai darussa masu yawan gaske al'umma har yanzu ga shi wani amfana da shi daga na biyu suka ce ah, annabi so an bar shi ya zauna tsawon wannan mudda bai yi wani mahaifinsa ko kaza ba saboda shi mahaifin nasa kamar da muka faɗi yana cike da damuwa game da lamarin yau, yana cikin damuwa sosai to yanzu wannan damuwar ta annabi yaqub ita ce ake son mai tsawo bala'in da Allah ya tsora mata jarraba wanda Allah ya dace ta shi ake son ya ƙara yin tsawo saboda ladan shi ta ƙara lulluwa to shi yasa Allah ya umarci annabi ya cewa yi zaman shi har wannan abin ya ƙara tsawo don ladan uba shi ta ƙara girma ina fata kun gani da suka ce wallahi mu'alim kamar shine sirrin da ta amiri su din ya samu cikakkar dama ta ziyarci gida da tambayi labarin mahaifinsa da mahaifiyarsa da yan uwansa da wai amma bai haka ba wallahu a'lam kun gane ko yanzu muka ce abin da zai biyo bayan shine mai da martanin mahaifin bayan su wani nan yaran kenan sun sun dawo gida ko yawa wanda cikin kisan zai kowancewa akwai haka a wurin wa haku sosai yanzu bayan ce wasu alil kare tallafi kunna fi hawa hira lafi a kamar na fiya wa ina da sadiqun sai ce kala bal sawalin lakum anfusukum amra kar kuma ta jama'a wato Mashar na kissar wannan magana da muke faɗi ba ana yin ta ne a Misira? don mun ce ana yin ta ne cikin gana wanda suke falamma sai a su min hukalazu na jiya a wurin gana wanda shi babban nan zai ke gaya musu shi ba zai iya kowa ba amma in sun to a su koma in sun zo ga abin da su ko gani ba to yanzu kenan a can ne ake duk wannan magana da wannan tattaunawa to kai tsaye sai ce qala bal sawwalat lakum amura. amra hakko din da annan wuri abin da aka shafi a cikin kisan shine kenan an kai kashin mutum ko da aka kashin mutum su suka ce to mu wala idawa in kai maka haɗa ido da baba mu za mu yi karfin halin zakuwa za ka suka ɗauko kayan su sai suka biyo hanya suka dawo ko da suka iso da ɗaya zuka wutarci uban shi ne sai suka gaya masa duk abin da wannan babban ya tsara musu gaya ma baban nasu wanda duk wanda ka gaba ku ce shi ku gani to duk wanda suka hasasu shi cikin kanka wani shi ne alhaku fil qissa wanda akwai shi ne qur'ani sosai wurare daban-daban to yanzu kenan duk wannan ya gudana sai ce kala sai shi mahaifin nasu ya ce da su bayan sun iso sun ba shi duk wannan labarin da babban nasu ya ce su gaya mahaifinsa sai ya ce bal ba haka lamarin ne ba annabi ya ce wai ke mai sabu su magana ya ce ba haka lamarin yake ba yadda lamarin yake shine sawwalan lakum anfusukum amra zukatan ku dai ko rayukan ku sun kawace ko da abu sawwalat lakum anfusukum amra ay zayyana lakum anfusukum amra rayukan kore sun kawace muku wani al'amari da kuka kimsa shi kuka tare shi game da sha'anin binyamin amma ba ku gaya mani gaskiya ba shi ne bal sawwala lakum anfusukum amra saboda ka ke nan, kai tsaye tuhuma ta shiga gare su duk da cewa na la sadiqun suka faɗi ba su iya kawar da shakku da tuhuma a cikin zuciyarsa ba bal sawwala lakum anfusukum amra saboda ka wani abu ne da fura shirya a zukatan ku a zukatan ku suka kawo samu kuka dabbara wani abu wani abu amma ba gaskiya kuke ga ba za ka ya zama yana cikin tuhuman su kamar yadda ya kasance yana tuhuman su a cikin kistar annabi Yusuf kun gane ko yawwa a cikin kistar annabi Yusuf ma bai yarda da zulla ba da suka gane sama to nan ma yana gaya musu rayukan su ne sun shirya wani abu amma dai ba gaskiya ke gaya masa ba bal am lakum anfusukum amra to sai ga sa. Ka kaga duk abinda suka kimtsa wanda bai san shi ba babu wani abin zai yi babu wani abin zai yi amma dai kawai matsala ita ce dai bai amince da duk abin su zai mata ba to kawai matsayin da ya dauka sai ce da su fasabron jalil fasabrun jalil Hakuri mai kyau shine fasabrun jamil to hakuri mai kyau fasabrun jamil to hakuri mai kyau wato wanda yana gwada musu matsayinsa cewa shi ya fake zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta yin hakuri mai kyau ya mai da lamarinsa ga Allah ya fake ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin hakuri mai kyau don haka shi yasa a nan wuri malamai suke cewa eh, wannan jumla ne ce fasabrun jamil abin da ke ma'anarta kamar da kuka sani ba jumla ce kamar ya ba yi fasarun jamilu ma ba ta zama jumla ba yadda ya fasarun jamilu ya zama jumla domin sabru suna ne jamilun shi kuma na'af ne gani shi hankuli mai kyau to hankuli mai kyau kanda eh, ina musa da ina habar kenan ana ana ana jumla da sako shi suna biyu kuma a ciki babu abin da zai sarrafa maka cewa ga mubtada ga khabar in ba kama kamar da jumla ba ba zama jumla jumlatul mufida ba zama al jumlatul mufida ba kun gani yawa to shi ta kuke cewa takadirin zancen shine amri ko fa amri sabrun jamil ko kuma in ka ɗauka cewa sabrun jamilun ɗin shi ne mubtada ɗin dama ba a fara magana da nakira sai da wasu musawirat daga cikin musawirat ɗin shine nakira ta zama ta zama mausufa sabrun kun ga nakira ne jamilun ta zama da ake ta zai ba sabrun ya zama mubtada tun da ya samu sifa don haka sai zama wato fa sabrun jamilun amurka ko fa sabrun jalil mawqifi ko da abin da ya kamata wannan hakuri mai kyau shine matsayin da dauka ko shine lamarin ta to wannan shine abin da ya gaya musu kun fahimta ko to yanzu wannan wani abin sha'awa da malamai suke ambata a nan wurin wallahu alam duk da mu da yake ciki da duk abin da ya bai da gare ka a hankalci na damuwa da ma wani zamu faɗi wasu daga ciki da nasoshin da za su zo nan gaba amma sai ce fa jami fa sabrun jami ke wanda zai daure zai hankali kun gane ko to wannan shi ne shi hakuri wani abu ne wanda yake mai muhimmanci da ke a wannan addini kuma mai matsayi mai girman gaske shari'a ta ba shi kulawa na musamman wanda malamai suka ci hakikanin ma'anar hankuli shine hamlul nafsi ala ma takrahu bi naw'in min ar-ridha wa at-taslim hamlun nafsi ala ma takra mutu ya dauki rayuwarsa ga abin da baka ta son shi ya doge yayi tai ranka ba ta son abu kaza amma ka jure ka daki kai ta tafiya haka kuma bi nau'in min ar-ridha ka doge ka jure ka tafi haka. nau'i na yarda da sallama bi nau'in min ar-ridha wa taslim ya zo da shi ne hakuri kana kan abin da ranka ba ya son amma ka jure sai da mutane zan su ganka ka yarda da wannan matsayin kuma ka sallama wannan shine hakika ne haƙuri gaskiya kun gane ko ah, amma shi a sabrul jamil da ce fa sabrul jamil kamar da yawa daga cikin malamai suka haddaje shi malamai da baya baya akwai shef eh, Na kurdi ne eh, ce shef eh, abdurrahman sa'idi rahimahullah ya yi bayanin cewa asabru janib ya ce ne hakuri irin wanda ya tattara abubuwan guda uku yi ma'ana duk wani hakuri da kaji ana maganar to kafin ya zama aljamil mai kyau to sai ya tattara abubuwa guda uku in ba haka ba bai zama asbabul jamil ba shi na farko sai an samu adamu tasaffut adamu tasaffut wato rashin yin hushi shi ya zama cewa ya ta hushi yana ta farfata sakamakon abu kaza da ya faru gare shi wanda baya son sa sai an samu mutum ya zama ya haɗe hushinsa shi yasa daga cikin yanzu abin da malai karanta mana za mu yi tafiya a kansa za ku ga cewa annabi eh, ya kuba din nan ya da cewa matsayin shi ne fasabun jamil an faɗi cewa sun matawalla an hukko ba wata walla an hum wa buyaddar aina hu minal ah, na kala ya atafa ala yusufa wa buyaddar aina hu minal huzn ce humi wa huwa kazu yana mai haɗe hushinsa shi ne mahallin shahidi wa huwa kazu yana mai haɗe hushinsa wato ta adamul tasahhud malamai suka ce ba shi ne eh, ya zama cewa gaba ne baka damu ba dan adam dabi'ansa bai yiwa ka ce in abu ya faɗo masa ko yana cikin wani abu wanda ke sa damuwa da bacin da kace shi ba shi ba ba haka gini ba amma kushin da za ka iya samu ko damuwa shi ne ake son ka haɗe shi to shine adamu tasaffuf kun gani amma damuwa ita wannan aitabi a ce in abu ba shi daga wani haru gare ka dole za ka damu kun gani sannan na biyu daga ce abubuwan da suke sa hankali zama a asabrul jamil yake cewa shine Adamu jaza adamul eh aljaza zama ba za ka yi raki ba raki kai ta raki saboda kaza ya faru da kai wanda daga cikin abin da ke fassara raki malamai suka ce shine akwai albuka'ul mufrid kuka wanda ya wuce iyaka shi ta kuka wanda ya wuce iyaka da wanda ya wuce haddi to wannan yanzu raki ya shiga kenan yanzu aka samu wannan a cikin matsala ta yanzu babu haƙuri aljami a cikin ta sana abu na uku shine adamu shakkawa ilal khalq rashin kai koke da kara zuwa ga bayan Allah da wannan shi kuma shi ne yana da kuma matsaloli masu hadari da wajen al'amarin da shafi kuɗi gaskiya yanzu musamman a wannan zamanin namu a ce abu ya same ka talauci ne ko ta mutulla zama cewa ka huskanci ubangiji da wannan ba ka ɗauki abin ka yi ta bazawa kana ta kuka kana ta faɗa mutane talauci da bala'i ya yawa wani a cikin matsala ka za wannan. Shi ne adamu shakawa ilal khalq to abin nufi da zaran mutum ya samu kanshi cikin irin waɗannan matsaloli da muke shara zuwa gare su da suke bukatan hakuri to in ya in ya dauki shakawa ya tabbaza ta ga bayan Allah to yanzu kaga ba a samu asabul jami'i aka da shi ba kenan ba a samu asabul jami'i aka da shi ba shi yasa nabi yaqubu shi da kansa za ku ga ya ce wa sabrul jamil ah, sai kuka ji kuma yana cewa inda ma ashku basti wa bi wa huzni ila Allah inda ma ashku basti wa huzni ila Allah tuni ni na ina kai kocin bakin ciki na da damuwa na zuwa ga Allah kawai sai da zuwa da adatu hasri inda ma ashku bakri wa huzni ila Allah kenan la ila al-khalq saboda ka daukan koke shakawa da waye kana kai ma bayan Allah cikin matsalar ta shafi ka bako amma dai ka kusantar da ita ga Allah shi kadai to yana sa hakoyin da zaka cewa kayi a cikinta bai zama asabrun jami'i ba shi nake son ci kun gani yawa amma ita damuwa mutum na iya samun damuwa bisa ga ɗabi'a zai zama a shigo basi wa hukumi ilallah wa alamu ilallah ma la ta'lamuna ya gwada cewa bai da bakin ciki kenan a yana da bakin ciki mana yadda abu ɗabi'a ce suna adama ne abu bai da ke faru gari ka zai ka damu gashi da nasi inda ma a shigo basi wa hukumi kaga akwai damuwa kenan to kenan ba damuwa ce aka ce gaba ɗaya ka ta ba ba ta iya marabuwa da ita ta samu amma sun aka kai ka hukuntar da ita ne ga Allah shi kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗansa ibrahim ya rasu shi ma gudu yana tare da damuwa eh? yace inna innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabba wa inna ala firajika ya ibrahim la mahzunun shi lalle idan suna zubar da hawaye zuciya kuma ta samu damuwa amma ba za mu yi zama hudu a cikin matsalar rasuwan ka ibrahim ba sai abin da yake yarda da allah amma babu shakka da cikin damuwa da rasuwan ka ya kai ibrahim kun gane ko to amma kada ka yi abin da muka ce zai wuce iyaka ka kama kuka kana rusa kuka da hargowa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya wuce wurin wata mata kamar da tabbata ga hadisi yaron sai mutu aka dauke shi aka kai shi aka bizne shi sai kawai ta kama rusa kuka duk kuka da ta yi gida kamar kenan bai isa ba har sai ta tattaki ta je wurin kan kabarin tana ta kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta yace mata yace ba boye Allah ittaqillaha wa qim ki ji tsoron Allah ki hakuri tace ilaika anni tace kai karbu da ni baka sa abin da faru da ni ba ka gane kawai musibar da ta haru ne baka san da ka ce wai ya shi kuma dai kawai bai ce wata gobe ta yare shi sallallahu alaihi wa sallam sai wasu suka bayan annabi ya wuce kenan suka ce mata ke wancan da kika ce mai laika ji ke san waye bayan ta gama kuce mun kenan ko ta samu tsohon da nutsuwa sai ta ce wallahi ban sani sai aka ce mata ai shi ne manzon Allah ta ce subhanallah sai ta guga da gudu ta je har gidan annabi sallallahu alaihi a riwaya take cewa ba ta iske masu gadi ko masu kula da kofar annabi ba sai ta gaya mata cewa ayi ba san kai annabi ba ne na yi haƙuri yanzu na yi haƙuri ya rasulullah sai da kabba kuga na ji ba san kai annabi ne ba sai ce mata inna masabru inda sadamatil ula ke na ai haƙuri ana yin shi ne lokacin da abin zo kwatsam na farko amma yanzu ke koke ke gaba kukanki ki ke ce kai haƙuri ya ba ku gana haƙuri ba ne kenan ta yi raki ko ta gama rake rakenta saboda ka kenan wannan mata ba a same ta da asabrul jamil ba shi yasa ce mata innama sabru inda jaz'atul eh, inda sadamatul ula innama sabru inda sadamatul ula to wannan shine wallahi alam da fatan da aka da makwaji ta ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka yi na kusur kuma Allah ya nemi da gafarta mu da shafe cikin zakatan wa subhanakallahumma wa bihamdika